يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أسباب شرط ديو غير رمضان Ina da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 daidai da 22 ga watan Maris shekara ta 2025. Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa. Shi ne ma Allah da ya da kaddara wasa ya ƙara a tsokokinmu a wannan masallaci mai albarka. masallacin margayi shehu malam salu alarama da ke nan ma'asfatul islah wadan dufe a madan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na ashirin da biyu a wannan shekara ko tafsirin mu na hudu a wannan tsora mai albarka kuratul hashi wajen gabatarwa da ce matsalacin shehu na sanu a darma wato dole ka sa na faɗi wannan kalmar wani malami ne a garin nan cikin malamanmu na ɗariƙa shi kullum ina bakanta mai rai na ce masallacin malam sanu a darma ko ba na girma mahaifi na bance mai shehu ni kun baki na bai saba ba tun bara da zama da shi a gurin jana'iza ya nuna mun ɓacin rai shi yana ganin wannan rashin ladabi ne na ce to ni ko ne maka alƙawari yin Allah ya ce Allah kowa da yadda ya fahimci rayuwa so kyautata zato ne to masallacin shehu ma salu alaramma <laughs> Allahu akbar ah, muna nan cikin suratu al mun karanta ayoyi goma a cikin surar mai albarka yau insha Allah za mu tashi a aya ta goma sha ɗaya gabanin mu gaba da tafsirin zan yi amfani da wannan dama mu yi addu'a ta fatan alkhairi da kuma yabo da jinjina sa'annan da roƙo addu'a ta fatan alkhairi da mai girma speaker na jihar Kaduna a wato na ƙasa Najeriya malaminmu honorable abbas tajuddin kan ƙoƙari da yake yi a wannan gari na abubuwa da dama daga ciki akwai aikace-aikace da tsohuwar gwamnati jihar kaduna ta fara da ta ƙarasa ba a iya fahimta ta wannan aikin ba alhakin sifika ba ne ya ƙarasa a fahimta ta wallahu ala wanda ya fi cancanta ya karasa wannan aikin shine mai girma gwamnan jihar kaduna na yanzu amma wasu dalilai ya sa gwamnan yanzu bai ci gaba ba mai girma su fika ya ci gaba allah ya sata mai da kai hakikata yadda yake nuna mana kauna da damuwa da al'amarinmu ya kamata mu ma mu nuna da mun damu da shi kuma mu dinga sa shi a cikin addu'a sai dai wani hanzari ba gudu ba tsakani da allah aikin hanyoyin nan da aka fara ci gaba da yi ba ta ko inganta su ba tsakani da Allah ba na tsammanin tafika da yadda shi ake yin wannan aikin mara inganci idan ka zo nan a goro daidai da slab slab yake a sunan dan ba interlock ba dan kaf ɗin nan kamar hanyar ƙauye wani ƙato wani ƙarami wani ya mokaɗe wani ya lankwashe wani ya tankware alamu na nuna kuma tsofaffi aka ciwo a wani guri aka kawo suna kuma ba kansu dai ba ƙa'ida mazala sallallahu alaihi wasallam na cewa inna allaha يحب amina عمل أحدكم amalan أن يتقنه Allah yana so idan ɗayanku zai yi aiki ya yi shi da ƙwarewa, ya yi shi da kyau. Tsakani da Allah fika ya yi ƙoƙari Allah ya faka ne da alkhairi. Barin aikin nan ba a ƙarasa ba ba ƙaramin illa ba ne ga wannan gari namu mai albarka. Tun da har Allah ya sa ya gamsu zai ƙarasa, muna mun fi ganin laifin ga ‘yan kwangila su ne ba su inganta abin ba da ka muna kira don Allah inganta wannan aiki don Allah duk da wannan abin yana jawo mana faƙin jini da suka da zagi da cewa mu ‘yan adawa ne ya kamata yi mana adalci ya kamata su gane cewa mu ba ‘yan siyasa ba ne mu masu karantar da al'umma ne yadda suke son a faɗi kalmomi da zai zama ya faranta musu rai to al'umman ma da ake mulki suna son a faɗa abin da zai faranta musu rai uwa uba mu faɗa abin da ya yi daidai da abin da Allah yake so ya yi da shi mazala ya ce marwa aminkum yi falugayyarmu biye da ife fa'in lam yastata fa bi lisanihi wa in lam yastata fa bi qalbihi wa zalika aqabul iman duk wanda ya ga abin da yake ba daidai ba ya gyara da hannunsa in ba zai iya gyarawa da hannunsa ba ya gyara da harshensa in ba zai iya gyarawa da harshen shi ba ya gyara da mai zuciyarsa wanda kuma shi ne mafi raunin imani to mu ba za mu iya gyaran nan da hannunmu ba amma dai za mu yi nasiha mu ce a gyara ba kuma zagi ne ba cin mutunci ba ne. muna kira ga dattawan tudun wada abin da ya sa ce dattawan tudun wada illar a tudun wada na gari kuma da duk manya amfanin elders kenan ya kamata a kira yan kwangilan nan da fi mana aiki mai yawa mara kyau gara fi mana aiki kaɗan mai kyau idan kilomita biyar ne za a yi mara kyau to a yi mana kilomita biyu mai kyau wanda za a shekara talatin arba'in hamsin ana cin more shi muna tsara kira da 'yan kwangilan nan don Allah ku kalli aikin nan da idan basira a inganta shi shi ya fi alkhairi idan yan siyasa suna maganganu za ka ga akwai cin mutunci kila da sharri kila da ƙazafi kila ma gaskiya cewa kudaden da aka ware a aikin za a iya yin irin su ninkin ba ninkin amma ba daidai ba ne kullum ana mana abu mara kyau a laisa min kuma rajulun rashi babu wanda zai hangen nesa ne ce kaza a gyara Allah ya bada ikon gyara. ana ramma muna na a cikin wannan sura mai albarka ko tulhashiri za mu tashi a aya ta sha ɗaya mai Allah ya ke yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أولا سورة من البركة تنفق فرق فرق تفسير من يبيان الشيوى أصلي سورة تنا تتولى واني أرسانه إلا da munafikin munafikai da kuma yaudara da cin amanar yahudawa Allah sallallahu Alaihi wa sallama yana zaune a Madina da nau'ikan Yahudawa mabambanta. Daga cikin Yahudawan da annabi ya zauna da su akwai banin Nabir. Allah ya yi rajejeniya sa da su ba cin mutunci, ba cin zarafi, ba yaki, ba tashin hankali. Ana kiran su da kafiran amana. Allah ya ce ku zauna ku yi addinin ku mu ma mu zauna mu addinin amma da sharuɗa kamar haka sharadi na farko ba za mu yaƙe ku ba kuma za mu bari a yaƙe ku ba ba za ku yaƙe mu ba ba za ku bari a yaƙe mu ba idan wani daga cikin ku ya shiga matsala za mu taru mu kashe matsala idan wani daga cikin mu ya shiga matsala za mu taru mu kashe matsala cikin sahaba da bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu matsala da waɗansu mutane har ya kashe mutum biyu mazala sallallahu alaihi wasallam yace zai biya jiya annabi ya samu yahudawan badin nazir yace to ku zo ku kawo mawar tun daga matsala ta same mu mu warware suka ce babu komai samu guri ka zauna mazala sallallahu alaihi sallam ya samu guri ya zauna suka je suna tattaunawa da ƙarshe sai shaɗan ya buga su ma kashe manzan Allah. Aka samu wani tsinan ne shaƙi wai shi zai kashe annabin Allah wanda ƙa'ida ce duk wanda ya kashe annabin Allah dan wuta ne duk wanda annabin Allah ya kashe shi dan wuta ne kun ko gani idan mutum ya sa hannu ya kashe annabin Allah wuta ba shi idan annabin Allah ya sa hannu ya kashe ka ko kuma ya kashe shi wuta ba shi don haka wani mai hankali ya ce kai ba annabin Allah ba kashe malami ma bala'i kashe mutumin kirki ma bala'i ne balas ta tashi annabin Allah karkai yace shi ko sai yayi da ya taba shirin zai kashe manzala sallallahu alaihi wasallam manzala yana karkashin inuwa Allah ya mishi wayi cewa ga abin da banu nabir suka yi alƙawari za su kashe ka kana kafa wani zai hau saman dutse wato saman bishiya da katon dutse irin wanda ake nika da shi ya mako maka dutsen ya kashe ka manzala yana jin haka sai ya bar gurin kuma ya gaya masu habbai su bar gurin da annabi ya koma unguwar inda sahabbai yake da sahabbansa sai ya aika sako a gaya ma banu nazir cewa su bar madina tunda dai ba su cika alkawari ba kuma za su yi yaudara to munafukai da suka ji annabi ya ce su fita su banu nazir har sun fara tattara ina su ina su za su bar madina sai munafukai su abdullahi ibn salul sai suka je suka zuga su duk me zai fitar da ku shi ma ba garin ba ne zuwa yi Da haka karku ku fita ne Allah ta'ala yake ba mu labari me yake a daren ma ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله تعالى يقول ألم ترى إلى الذين نافقوا ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alam yantahi ilmuka ya Muhammad ka bai kai ka ga san waɗanda suka yi munafinci ba ilal munafiqina alladhina yaquluna li ikhwanihim mazala ba ka da ilimin cewa akwai munafikai waɗanda suke kiran ƴan uwansu alladina kafaru wadanda suka yi kafirci min ahli kitabi cikin ahli kitabi sune banu nabir la in ukhrijtum munafikai suka ce mai yahudawa matakar aka fitar da ku nuqsimu billahi muna masu rantsa muku da Allah la in akhrajakum almuslimuna min diyarikum idan musulmai suka ce za su fidda ku daga gidajenku لنخرجن معكم أي لنخرجن معكم من المدينة in dai aka ce za a kore ku sai dai a kore ku tare kaga tun kafin mu je da nisa ashe mu na fi kai ba musulmai ba Allah ya kira su da ba musulmai ba ta na alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna liwa li ikhwanihim suna gaya ma ƴan ku. allazina kafaru waɗanda suka yi kafirci min ahli kitabi cikin ahli kitabi banu nadir la in ukhrijum tadskaran sai da Allah wallahi idan aka fidda ku la nakhrujanna ma'akum wallahi za mu fita da ku ai la nakhrujanna ma'akum min al-madinati za mu fita da ku daga garin Madina ba munafiki ba ke barin Madina maza da yake wal madinatu khairul law law kanu madina ya tafi alkhairi a gare su da sun sani babu garin da ya kai madina daraja da martaba da kima a wajen Allah kamar yadda wasu malamai suka faɗi to amma ka je madina ka ce za ka fita wanda idan mutum zai fita madina sai ya jinka annama yassa adu fi sama kaman za a finci karen shi to amma munafiki babu ruwan shi damar da munafikai da in shi'a su suke da wannan ɗabi'ar ko yau Allah ya kai ka Madina mafi yawancin 'yan shi'a yawon buɗe ido ke zuwa za ka gane yawon buɗe ido ke za ku zo su tawa yawo a cikin harabi su ɗauki hoto a nan su ɗauki su je makabartar baki a su ne kasuwa eh, ƙwaiba a kota kasuwa sunanta ƙwaiba babban kasuwa ne ta ƙawa manya-manyan kasuwanni ne a jikin harabi Daladin ya ce, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yadda ka san an sako ‘yan firamare. Da an tashi ‘yan firamare ina suke yi, Wala aka yin shi a ciki. Ana kiran sallah sai ga suna fita daga masallaci da ne sallallahu alaihi wasallam. Fi kulubihim marad, zuciyarsu akwai ciwo. To da haka wadancan munafukan kuma sun ce ce na nazir. In ji aka ce za a kore to sai dai a kore su tare wala nuti'u fikum ahadan abadan ay walan nuti'a fi sha'anikum muhammadan wala ghayrahu mimma yaf'aluna khidlanakum suka ce wallahi ba za su taɓa yi annabi biyayya ba wani annabi ba za su taɓa yi mishi biyayya ba duk wanda maganar na munafukai ne saboda sun ga take-taken annabi ya wulakanta yahudawa wa ya da'una ila tarki nusrikum kuma an yi zaman cewa za a taimaki juna amma yanzu ga shi wai yana ƙoƙarin ya kore ku kun ga yake munafinci ko da annabi da banin nazir wane ne fara warware alkawari ba banin nazir sun tsoro alkawari ba to kuma annabi ya ce cikin shi kuma yana fi a ciki amma munafiki yana nan da ɗabi'ar shi ta munafiki ga gaskiya ya juya ta ya marƙwasa ta ya canza ta to sai suke cewa ba za mu taɓa yadda mi ma annabi biyayya ba kuma a zahiri ba sa tare da annabi shi sa ka'ida duk wanda zai zauna da mutane idan mutum uku Allah ya baka to ka sani kana zaune da nau'in mutum uku a cikin wannan kuke tare da su akwai masu ƙaunarka. in aka ce masu ƙaunarka su ne kwatan-kwatan kwatan-kwatan mu'mine ga annabi sallallahu alaihi akwai makiyanka su ne kwatankwacin kafirai ga annabi sallallahu alaihi akwai munafikinka su ne kwatankwacin munafikan zaman annabi sallallahu alaihi kai dan kasuwa ne kana kasuwanci harkoki suna hada-hada ba duk wanda ya waye ka bane masoyinka ya ku yan siyasa ba duk wanda yake cewa sai kai shine masoyinka wallahi wani masoyinka ne na gaske wani kuma wallahi makiyinka ne na gaske wani kuma mashhurin munafiki amma su yin siyasa ba sa gane haka duk zai zai kai musu gulma da guni to shine masoyinsu wanda zai faɗi gaskiya a kansu makiyinsu ne munafiki ne yadda zai zo dan ya ce za a je san ya ce ka ba. Allah ka raba mu da munafici da kafirci da haka ko munafikai suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya san ba musulmai bane har aka ce wanda sa ba za ka yake su ba annabi ce, idan ne yake su za a ce Muhammad yana kashe sahabbansa shi yasa annabi ya kira Huzaifa din Yaman sai an shigo masallaci an yi sallah sai Maza ya ce Huzaifa ya ce Ka kaga sahu na uku eh kaga wancan mai riga kala kaza eh kaga wanda dan karkata wuyan nan eh to munafiki ne rubutu sunan shi amma da shi ake sallah ta iya yiwuwa ma ba shi ko sallah ba in ya matsar makogaro yana fesa tilawa kai ka ce kusani ne kuma da ke. haka nan ake zaune da su duk inda ka ga wata cibiya ta addini akwai masoya akwai makiya akwai munafukai. duk inda ka ga wata fadar mai sarauta akwai masoya akwai makiya akwai munafukai. duk inda ka je zauren ɗan siyasa akwai masoya akwai makiya akwai munafukai. ka gane wannan shi fa duk wanda zaka yi mu'amala shi ka mu'amala da shi ala hadari karka zure a soyayya karka zure a kiyayya wata gibai da ka sabila da ka waɗannan munafukan sai suka je suna zuga yahudawa kar ku sake ku fita in ma an ce za a fitar da ku sai dai a fitar su tare in ma an ce za a yaƙe su za su taimaka musu fa'annan ku a bar ganin suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wala nuti'u fikum ahadan abada cikin al'amarin ku ba za mu ma kowa biyayya ba wai annaba annabi ne kowa a wulaƙance ba za su saurari annabi ba wa in suka ce kuma tabbas idan annabi yace zai zagi wato zai yaki yahudawan nabir lanansurannakum wallahi za mu taimake ku ai wala in qatalakum Muhammadu idan Muhammadu ya yaƙe ku wa man ma'ahu da wanda yake tare da shi lanan turannakum alayhi wallahi za mu taru biya ke su tare da fan'inukum ala qitalihim munafikan ce, za su taimaki yahudawa a yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah ya faɗa a ƙarshen aya ala rahma mu قوتلتم لن وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله يكي وإن قوتلتم يودا واتمنا فرسة والله tabbas in aka yaƙe ku da nan tsoron na ku za mu taimake ku sai Allah ya ce wallahu ya shaɗu innahum lakazi Allah ya san makarita ne akwai wanda ya ce munafiki karya ne shi yasa cikin sotul munafiqun me Allah ya ce إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نعم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله يقول إذا جاءك المنافقون إذا منافقين تزوجون في آخر النبي محمد صلى الله عليه وسلم qalu sai kaji suna cewa na in innaka la rasulullah haka ne qalu nashhadu innaka la rasulullah sai sai sun shaida lalle kai annabi manzon Allah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu na la rasul Allah ya san kai manzon shi wallahu ya yashhadu amma Allah yana ba da shaida innal munafiqina lalle munafiqai lakadibuna makaryatan shi ita ƙarya ba ta wani da munafiki rantsuwa ba ta wani da munafiki da haka sai suka je suna zuga yahudawan na nazir cewa za su taimake su Me Allah ya tona ma munafukai asiri da shi me yace? La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون الشفاعه تشهد الله يبكي والله يشهد انهم لكاذبون الله يثبت لهم ما قد يتالي ولا ادم ولا كينا yanzu Allah zai yi bayanin ƙaryarsu filla-filla yanka-yanka ɗaya bayan ɗaya sanka-sanka. Allah idan da za a fitar da yahudawan banin nabir daga madina la ya kuju na ma'a wallah ba su fita tare da su ba ba inda za su ce wani in koki da annabi zai zara kan tsakkanin shi da takobin shi ya yaƙi yahudawan banin nabir la ya suru na wallah ba su taimake su ba wala in nasaruhu ko da ko sun fito sun nuna za su taimake su laiwannunna al'adabara za su juya su ruga a guje sun malayun faruna daga ƙarshe ba su taimake su taimako na gaskiya ba ma'ana za su yi musu ingiza mai kan turuwa ne ma'ana tashin farko za su abuto abuto muje abuto muje sai sun fito sai su zuki ba ka tsaya yankin uhud ba mazala sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai suka jingi zigawa suka ce kai ku ne za ku taru waɗannan suka zaizaye adadi suka gudu suka bar annabi da asalin sahabban shi masu imani wanda shi ne ɗabi'ar munafiki waɗannan ɗabi'un na munafukai ya kamata malaman addini su ɗauki jarar yawan waye gari malaman addini kawai suna da munafukai masu kawo musu rahoto ala gafata malam wani ya ce ka za a kanka bayan Allah duk sun taru a gaya musu Allah ya ce annabi ya ce sai a bige da zagin wani don haka Allah ya ce barin karatu ranar juma'a mutum ya hudubar awa ɗaya a kan wani kudin rayuwa ce wani malamai ko ne mafi alkhairin al'umma ko ake sa ne ku ceto mutane daga duhu zuwa cikin haske ‘yan siyasa kuna da munafukai yanzu ba mu yi magana mun ce a gyara hanya ba wani ya yi rikodin kuma ba zai rikodin ba domin in zai rikodin ai za a ji mai muka ce za a je a ce ai yau kanku aka kare kuma kuma cike. kawai sai a ce ai wani makiyin mu ne in za a raba taliya ban da shi ya kan babu da zai maka ke daukar baka taliya wata taliyan nan da aka hana ka ka ba mutum sun fi talatin irinta kuma kai in kana da wayo in har ɗan siyasa ne kai da gaske aka ce wani yana zagin ka ai fiye shi za ka yi ba ka ce za ka yi faɗa da shi ba sa'annan me ya yi laifin wanda ya ce ka gyara gyara kayanka ai ba sauke mu ba mata kula da munafukai ke kin fani da mijin ke ke cikin kuwa karfe nawa ya dawo jiya karfe tara Allah zai sauke ani kada Allah ya sa ki ga abin da na gani kai muji ko sai ki rasa dauka ita ba wani bayani kawai sai ta dauka in kai ne da matarka a hada ka uba da ƴaƴan shi a hada su fada makwabci da makwabci a hada su fada mai gida da yaron fa a hada shi fada yau an wayi gari yaro in yana karkashin mai gidan shi wallahi bai isa riga mai kyau Wani ya fari riga mai kyau mai za a ce wai kudin shi ya fata. kuma kai in kafin me kake yi ai ya kamata mai dan ya na kafanka ya sa su mai kyau alamar yana jin daɗi ke sai ga araba mai gida da yaron mata da miji uba da ɗa makwabci da makwabci malami da ɗalibi aikin munafukai kenan zai zo da sunan zai taimake ka wane eh to zan gaya ma gaskiya ga zaman mu da kai zama ne na amana bai kamata in ga wanda zai cutar da kai ba in kyale shi kaga dai wani kuna ne zaune ne ni dai ban wani abu ba abin da dai nake son ta da shi dai ka dai ka dinga taka tsantsan amma dai tsakani da Allah ai bai kamata ya maka haka ba kai kuma yanda ka san ana hura wuta a cikin zuciyarka wajen ka yi shiru ka natsu Kai bincike ƙarshen sai na maka in ga zame kan turuwa ne ya je halakar da kai haka munafukai suka yi ma yahudawa suka zuga su suka ce a fito Allah ya kariya suke in aka ce za a kore su ba sun ce za su fita tare ba wallahi tallahi ba za su fita ba idan aka ce za a yaƙe su ba za a yaƙe tare da su ba shi ne laƙin ukhriju la yakhrujuna ma'a idan aka fuske yahudawa daga madina Muna munafukai ba za su fita tare da su ba wala in kuke idan kuma aka yaƙi mutanen yahuda ban nazir la na wallahi ba su taimake su ba wala in nasaruhu kaddara ma sun fito da sunan me za su taimake su la yuwallunna sai sun ja sun kai su filin daga sun kai su daga nan sai ki faɗe kwala sai su zanya jiki su gudu shine wala in nasaruhu qaddara ma ala sabil al-fard wa ka za su fito da sunan za su taimake su la yansurunahu lai wallun al-adbar wallahi za su ruga a guje thumma la yunsaruna ay thumma la yunsaru al-kuffaru min ba'di dhalika sana babu mai taimakon kafirai bayan waɗannan munafukan sun gudu sun basu da haka yanzu Allah ta'ala ya nuna ma su karan kansu kafiran banin nazir su yi taka tsuntsun da munafukai waɗanda suke bayyana musulunci su ɓoye kafirci sai Allah ta'ala ya bayyana yadda suke malayin matsorata ne ga da munafiki ga da bai hude wallahi matsorata ne حكى الله yake لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الله تعالى يقول أنتم لليكم صحبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ashattu rahbatan fi sudurihim min Allah kufanin firgitarwa da tsoratar da munafikai daga Allah yadda munafiki yake tsoron mu'mini bai tsoron Allah yadda bayahude yake tsoron mu'mini wallahi baya tsoron Allah to amma matsalar sai in imanin naka ya zama na gaskiya su kafirai su suka fi kowa sanin sahabban annabi Muhammad ka je ka samu labarin yakin uhud yadda sahabbai suka nuna bajinta suka nuna kwarzantara suka nuna su mazaje ne ka je ka nemi labarin gazwatul ahzab yadda sahabbai suka nuna su mazaje ka je ka nemi labarin yakin bada yadda sahabbai suka nuna cewa su mazaje Ka ga a yakin uhud ai za ka iya cewa musulmi aka ce nasara ba ci nasara ba a zahiri amma a batini sun ci nasara domin farkon yakin ai sahabbai su suka ci nasara matsala aka samu mazana sallallahu alaihi wa sallam da aka zo sai raba sojojin shi biyu yace kasa rabi kuna kasa rabi kuna sama ku na saba ku dinga ɗauko mana rahoto a matsayin CCTV kuke ku na sama matsayin helicopter kuke ku na saman dutse matsayin jiragen yaƙi kuke na ƙasa kuma ku kuma su ne sojojin ƙasa sojan ƙasa a najeriya sunan shi ami ko lan ami ko sojan sama ya sunan shi iyakos ko to annabi ne ya fara fidda iyakos a duniya idan ka tafi madina akwai wani ƙaton dutse yana ce mai uhu daga damanka idan ka kawo daga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a abunka akwai ni dutse da ake ce mashi jabal rumah wannan dutsen za ka gan shi bai fi girman mu'assasan nan sau biyu ba ko so. amma shi ohun ya kai daga nan zuwa shika to wannan jabalin ruma shi ne dutsen harbi iyakos kenan annabi yake ce ba sahabbai su hausa ba kwatan kwatan sahabbai hamsin ko na adadi sama da haka kaɗan ko kasa da haka ko kuma hakan guda hamsin ne insha Allah annabi yake ce za a fara bugawa duk yakin da aka yi duk yadda aka fafata idan mu musulmai mun ci nasara ko na sama farko sauko idan kafirai sun ci nasara a kanmu ko na sama karku sauko Mazana sallallahu Alaihi wa sallam shi ne kwamandan yaƙi a yaƙin Uhud ɓangaren musulmai. Khalid ibn al-Walid shi ne kwamandan yaƙi a ɓangaren Asna lokacin bai musulunta. Da aka fara yaƙi, nan take sai musulmai suka ci nasara. Khalid ya ga wuta ya juya guje? Da ya juya a guje, musulman da suke kafa na bigewa suka bige na raunanawa suka raunana aka fara ɗiban ganima waɗanda suke saman dutse annabi ya ce kasa ko me ya kamata su yi sai aka yi shinsu a sai suka suna saukowa khalid har ya bar uhud zai fice kamar an ce waigo yana waigowa sai ga ai waɗancan sahabban da suke sama sun sauka kuma daman na sama sun taimaka wajen ruwan kimo da mafu da harbi in kai haka za ka gudu za su ya kuyo na ku tare mai shi sai ka to na saman sun sauka da aka sai biyo da jinarsa sai ya zama waɗanda suka rage a kan dutsen jabal rumah ba su shi sahabbai guda hudu ba a cikin hanku an samu matsala kowa samu ba nan take sai suka tinkaro waɗannan ragowar guda hudun sai suka ga hango halif ya tinkaro sai ɗaya sai ya firgici sai ɗayan ya kallai ya ce firgicin mai daga kayi cikin fahimtar guda hudu ya ce mutuwa ce ta iso wannan rundunar za ta yi suke ma'ana ba mu da yawa sun fi kai sun fi mu mu gudu ba za mu gudu ba annabi ya ce kar mu sauka ba inda za mu ci da haka mutuwa sai an mutu sai ya ga ɗaya hankalin shi ya tashi ya ce na mai tashi hankali ya ce kasan firgicin da nake ce ce a ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da daɗi ba daɗi kar mu sauka to yanzu ga shi nan sun tunkaro za zo su kashe mu na tabbatar da idan aka faru wuyana idan aka fara kaina wajen faɗi zan tuntsire in maza daga inda annabi ya ce in maza shi da tashi hankali shi gawar shi ma zai so ta matsa daga inda annabi ya ce a matsa kara matsa yaushe za ka haɗa imaninka da wani ɗan iska a nan wanda zai zage sai ce masu abin annabi matsaurata ya za a sabon bai zama tsoraci suka ce to abinda za a yi tun da mutuwa ta tabbata za mu mutu kuma annabi ya ce kar mu matsaƙe eh, to kowa ya kwanci rawanin shi suka kwankwanci rawanin su sai suka yi langa kun san langa ko mutum ya lankwasa kafar shi sai ya ɗaure ta yadda ko an sare shi sai dai ya tuntsare a wurin haka ko suka yi. a yakin ƙohu sahabbai sun nuna su mazaje ne tun daga fitowa lokacin da za a fito a tafi yakin uhud akwai abdullahi ibn haram sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya kofa baban jabir dan abdullah ya fito zai tafi yaki jabir dan abdullah ya fito zai tafi yaki sai abdullahi ibn haram ya ce ma jabir ina za ka ya ce zan tafi neman shahada ya ce a a jabiru karka fita ya ce mai isa ya ce ni ka gani ne babanka kuma na tsufa kuma ina da ‘ya'ya'yan mata ƙannanka kuma ana bi na bashi yanzu idan ka fita aka kashe ka kwana nawa zan yi nima a kashe ga bashi ga ƙannanka ‘yan mata suna da buƙatar kulawa ka yi haƙuri ni a fara kashe ni in an kashe ni kai ka tsaya ka biya min bashi nan ka kula da tarbiyyar ƙannanka daddar abla ne haramin baban jabiru ya sha kan shi jabiru ya na yadda kai ka aka fita aka fara fafatawa kafin ka ce mai an sare mai kai ya mutu ka kalli jarumta irin wannan a cikin sabon da suka tafi yaki akwai hanzara gasilul mala'ika yaro ne matashi ya yi aure ya tare da matar shi kwanciyar farko da janaba a jikin shi bai yi wanka ba ya ji an buga tambarin yaki, sai wai ga ya kalli amarya ya ce amarya su ce na am to zan tafi ina zuwa zan tafi uwu me za ka je yi yaki? yaushe za ka dawo ya ce ba dawowa ina za mu haɗu ya ce mu haɗu da ke a aljanna ma da aljanna ni zan tafi ka kalli amarya daren farko ko wanka bai yi ba aljanna ya kun mishi amarya ya far mishi duniya da abin da ke haka ko aka tafi aka fara fafatawa kafin ka ce mai shi ma an kashe shi a ciki akwai wasu yara guda biyu matasa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada tuta yace wannan raya ta musulunci ban son ganta a kafa ɗaya daga cinsu ya rike tutar ana fafatawa da wani kafiri ya zagayo wata bayan shi sai tsara hannun a musulunci kuma ba a son tutar la'ila illallah ta yi ƙasa da ya tutar ta yi haka ta lafafa za ta faɗi sai sa hannun shi na gu sai rike ta ya saki doke shi ya fita a guje kafirin suka bi shi babban burin tutar musulunci ce yi ƙasa yana tafa da hannun hagu jini na zuba da ya ga kuma hannun na rifo kuma ga tuta a hannun shi sai zama wannan hannun da yake rifo yana rinjaye shi can kawai sai ya lankwasa da ya lankwasa sai hannun da aka fare ya kwanta kasa sai ya sa kafa shi sai ya tsige hannun sai ya fice ya da tutar da hannun hagu ana fafatawa wani ya kewayo ya tsara hannun hagu tutar teyo haka za ta sauka ya sa jungulmin shi ya sha masu gaba ɗaya ƙara fata waɗannan su ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani yaro ɗan ƙauye a ce mushi ai sahabbai matsorata ne munafukai waɗannan ne munafukai aka yi yaƙi aka ƙari sai da aka kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum daga ciki akwai sai hamza musab ibn umairi abdullahi ibn harami har guda saba'in yanzu ka je madina akwai signboard katon allo a rubuta sunayen bayan yaƙi ya lafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana bibiyarwa aka kashi sai aka zo aka tarar da hanzala wancan matashi ango an gode aure Ga shi jina-jina hankalin fa ya tashi ana Allah sarki amar ya sauke shi aka daura wurin shi wane kaza ka kaza amma kuma sun saba wani abin mamaki wannan fahari cikin ruwa fata-fata ga jini sai a ga annabi yana murmushi suna mamaki ya za a kashe mutum kuma annabi yana murmushi annabi ya ce na sun abin da ba ku sani wannan da kuke gani ango ne ya zo yakin nan da janaba gashi annabi ya bada fatawar duk wanda ya mutu a filin yakin Uhud kara mai wanka kara fa mai likafani kara mai falla kara kai shi makabarta inda ya mutu a matsar da shi a haka rami abin ne shi a wurin yanzu kuma annabi ya ce abin ne shi ba wanka ba falla ba likafan ba makabarta shi kuma gashi da janaba saboda darajar wanda ya mutu a filin daga Allah ya aiko mala'iku daga saman bakwai su yi mishi wankan janaba kada su yi ido hudu da Allah da janaba daga nan aka sa mishi suna gasilul mala'ika wanda mala'iku suke mishi wanka don haka su munafukai sun san sahabbai ba kan wallafa ba ne a kan addini no ba shi sa Allah ya ce la'antu lalle ku ba ba je makaranta almuhajiri na wani ansar ba la'antu lalle ku sahabbai ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah kun fi tsananin kwarjini da tsoro da firgitarwa da kafirai da munafukai yadda suke tsoron wallahi ba sa tsoron Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahuna tsoron ku da suke ji mutane ne da ba sa da fahimta amma wa illa darajar sahabbai ba sun samu ne dan sun ba Allah to in bin Allah ya sa sahabbai ake tsoron to ya fi cancanta a ji tsoron shi Allah ya fi cancanta a ji tsoron shi ay khawfuhum min almuslimina tsoron da suke ma musulmai a'zamu min fawq min khawfihim min Allah ta'ala ya fi tsoron da suke ma Allah madaukakin sarki li'annahum qaumun la ya'lamuna qadra 'azamatillahi to mutane da ba san girman Allah ba wa kamali qudratihi da girman Allah fa yudriku annahu huwa wahdahu mai yambazi an yuksha ballantana ku gano cewa Allah shi kaɗai shi ya fi cancanta a tsoron shi da haka wannan aya ma ƙara jinjina ne da yabo ga ainihin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. sai Allah ya ci gaba da faɗa game da munafukai لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء بأسهم بينهم شديد نعم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله تعالى يشي ba su munafukai sun ce za su haɗa kai da munafukai su yaƙi annabi da sabbai ba ina wallahi ba su iya faɗa da sahabbai ba wallahi ba su iya ba Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an gaba ɗayan ku ba su iya yaƙi da ku ba ma'ana munafikai da yahudawa ayyuhal muslimuna ya ku musulmai wa hum mujtami'una fa haqa ay fadan wallahi kariya suke illa fi quran muhassana sai dai a cikin alƙarya amintacciya wacce take da ganuwa faɗan cikin gida faɗa kamar yaro ne fai fito ƙofar gida yana yana cewa kurkuku yana kuri da an yau ina zai ki zai shiga ba ai abokin faɗan gaske shine za a fita waje a buga ba uwa ba uba ba wa ba tsani na ake gane jami amma ka zo kana faɗa kusa da kanin babanka zai bari a karya a karya kashin kai da ya ga za a kawo maka hari me zai ba zai kawo maka agaji ba sai Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an gabaninsa ba za su iya yakan ku ba illa fi quran sai a cikin gari muhassanatin garin da yake da ganuwa kaga suna da aminci kenan aw min wara'i judul ko kuma ta bayan gida da ya yi abu zai hauro katanga ya koma gida ai matsorata ne in ana maganar jarumta ta kare da sabu a sallallahu yanzu wannan yakin da aka yi na uhu ba an yi ba da Khalid ibn Walid bayan musulmi sun ci nasara ba na tafi muku ya tafi ba ba ya dawo ba ai da ya dawo kawai ya kashe sahabban da suke sama na kafa sai kawe musu ruwan kibiya sai da aka kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saba'in kuma a lokacin sahabban gaba ɗaya guda ne a duniya kamar fa yanzu ne a ce manya-manyan malaman addinin Najeriya a kashe malami saba'in a ɓangaren izara da ɗariƙa misali da magana ko babu ina ce malamai ina maganar malamai ba wai irin 'yan ataba ba mu da muke lunguna asalin manyan malaman haka ba ke masahabbai irin su sai na hamza ga dangantaka ga jarumtaka ga kwarjini duk aka kashe sahabbai har bai sauran sahabban wani aka karya mai haƙori wani aka karya mai spinal cord wani aka karya mishi kafa wani aka yi mai rauni aka faffasa mai kai suka kashe na kashewa suka raunana aka kwashi sahabbai aka kai su gida yau aka gama yakin kasan idan aka yi yaƙi yau ko hatsari aka yi in ya kwana ya jiki yake yi ba jiki ya yi tsami ba duk jikin sahabbai ya yi tsami waɗannan ne munafukan tsinannu sai suka zo suka gaya ma annabi da sahabbai to su ko waɗannan kafiran da suka zo suka yaƙe ku a madina jiya sun ci nasara sun kashe saba'in sun wanda ku har sun tafi ba sun canza shawara sun ce a dawo ku da kuke jinya kai da ka karye kai da kanka ya fashe ana maka ƙarin ruwa sun ce za su dawo kuma su ƙara kashe ku gaba ɗaya ka ji munafinci shi على باب ya الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل من الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بايا فابسنا فقط كيف بعد في أنا جنيا سيقوم بنا بكسر شنو الذين قال لهم الناس Ture waɗanda munafukai suka ce muku innan nasa lalle kafiran da suka yaƙe ku jiya wani jama'u lakum sun gama muku tanaji za su jawo su ƙara kashe fashahu kowa ya ta kashi kowa ya firgita sahabbai wannan kafar shi a karye wannan kan shi a kumbure wannan haɓarin shi a cinye duk suna cikin jinya da aka ce kowa ya gudu fasajahum imana wannan magana sai ƙara musu imani mutum Allah ya dauri kawai sai ya ke wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya rishe mu madalla da Allah abin dogaro ni ko mun san da ta amfuta yana kafarci a kare kai ya zaka ce musu abban annabi matsorata suka fito ina ƙarya ne farfaganda Me Allah ce a gaba? Fanfalamu bi ni'matin min Allah wa qawlin lam yantashhum su. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم da aka gaya musu ku firgita sai suka fita ba an ce kafirai za su dawo ba to ba su jira sun fito sun zo ba sai su kamar yanzu kai ne za ka biya za ce da kidnappers nan bella turdi zai kaho sai ka ce ni ba mu ciya yi mana ba wuta gare ka ba sai sun tare su Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah suka je suka jiyo da fallar Allah bi ni'matin da wata ni'ima ta Allah wa qablin da falala lam yamsaskum su ba abu da ya tsare su wa tabu ridwan Allah sun fa sun nemi yardar Allah wallahu mulkul azim Allah ma abokin falala ne mai girma da haka shi sa Allah ya ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahuna sun fi tsoron ku akan Allah domin sun san sa ba nau ba kan wallafa bane da antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumun la yaqiluna ba dan komai ba haka ne ko Allah ramma la yafqahun ko zalika bi annahum qaumun la yafqahun a zalika bi annahum qaumun la yafqahun ko mutane ne da ba su ainihin fahimta la yuqatilunakum jami'a ay mukarrata wannan ba za su taba yaƙe ku a tare ba illa fi quran muhassanatin sai a cikin binni wanda yake kewayayye aw min wara'i juduri ko a bayan katanga ba su hum bainahum shadid nan ne muka isbatun shi Allah ya ce kiyayyar da ke tsakanin kafirai da Yahudawa mai tsanani ne. Ta kabuhum jami'a, kai da kake waje ne kake ganin su kansu haɗe, wa kulubuhum shatta zukatunsu a rarrabe ke zalika bi annahum qaumun la yaqiluna. Hakan ya same su ne saboda mutane ne da ba su da hankali, Allah ka raba mu da rashin hankali. Wannan aya za mu ajiye ta amala idan Allah ya sa muna rayuwa gobe za mu maimaita ta mu ƙarasa abinda muka fukata ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi ya Allah ka zafarta mana ka yafe mana kamar da shi a cikin zufata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.